الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون يا كي wannan manzo غوات ان ga كافرتي سكبين ايماني با suna ce wa ‘yan uwansu a cikin kafirci daga Yahudawa mabiya a taura wadda aka canza ta, ku yi zamanku a cikin gidajenku ba za mu tozarta ku ba, ba za mu bayar da ku ba, amma idan musulmai sun fitar da ku daga Madina, to za mu fita tare da ku. don goya muku baya kuma babu wanda za mu saurara a kan ya hana mu fita tare da ku idan kuma suka yaƙe ku to za mu taimake ku Allah yana shaidawa munafukai ƙarya suke yi cikin abin da suka yi da'awa na fita tare da Yahudawa idan an fitar da su da yaƙi tare da su idan an yaƙe su